jarimai da shagon ma da jarimai wajen mu da jarimai kana wajen mu da tayin tayin ga da wannan za a taka tsakanin bagon mai bulala wanda ya koma garko dutse da shi da wato bagon alikawuji bagon alikawuji shine daga bangaren gurmada wannan mai jan kan shine da garko dutse tari ya kake ganin dan bannan to dan bannan dai ga kamin garko dutse da ganin bagon alikawuji gaskiya wannan dan bannan la ilaha illallah bagon alikawuji ba wallahi bago alkawaji bago da bago ne fata bago alkawaji ka dan damba ne eh ayya gaji nan ayya gaji nan ba ga dai lambar nan tashi ayya gaji nan ga dai lambar nan ah! wanda bago alkawaji ya tafi da duka ya je ba mu sani ba labari ya ce labari ya riga ya bada kisa eh labari ya riga ya bada kisa kai amma ya nafsu bago alkawaja kusa da ido kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci to to ta yi gaba don bannan za a taka tsakanin shagon mada da shi da wato roget wannan dambe dai wannan dambe dai zai dau hankali saboda da yawa ana ganin cewa roger ya sawo su shagon mada a gaba wato yi masa biyu a jere yanzu kuma gashi an kuma sa dubu goma thomas kallon mu gare dan banna gare dan banna gare dan banna roger shine mai bugin wando shagon mada shine mai bulun wando wato daga bangaren kudu gare dan banna Fahir ga furen banna an taka. To, ga dan banna an taka tsakanin shagon mada kwalara kare dangi daga bangaren kudu. Sai Hamisu Roge daga bangaren Jamus Rauni kare Allah ya kiyaye faduwa an dado Allah ya ba mai rabo sa'a. Dan ban dai ga nan ya dau lawaya yanzu dan ga nan dai an yi taku na farko ba samu dai wanda ya buga ba daga cikin yan dan ban dai a cikin su. Amma dai yanzu dai Musubawu a Kano cewa Madalliti ya ba su minti daidai domin tsohuwar bataliya ce ba ya rage masu sabon jini irin na da ba. Saboda haka za a yi minti daya a je hutun minti daya. Saboda haka ga dan ban nan an taka haka to masu kallon mu da ina tare da abokin aiki na amini na wato tare wanda ya tattaki tun daga garin Lagos ka kamun ziyara jihar Kano kamar wanda kuka sani muna tare da shi muke shirin wannan wasa wato fa na ga shagon mada fa ya canja dambe ba kamar irin damben da ya yi a wancan karan aka bige shi ba kuma na ga roge ya shiga taitayin sa wato tayin alisabi ba kana gani to ga ba ya koro shi wallahi ya kara bige shagon mada wato roger wallahi roger ya kuma fike shagon mata wanda labari ya riga ya bada kisa gashi nan ya kara bada kisa wato ta riga gane dan ban ya kasance to dan ban nan dai gaskiya dai shagon mata mun fi sauki ya hakura da dambe domin dambe ya riga ya bar shi to amma na ji dan litiya na ta turo ne shagon mata dai roger ya koro shi bakin sa uku a gaban zakansa ko ba su lamar gare shagon alabo ya tube wanda ya ga an bige shagon mata ya ce ba zai yiwu ba shi ma sai ya zo ya karɓi fansa a gurin roget saboda haka ga roget nan shi ma yana ɗaura hannunsa za su yi da shi da shagon mada wanda za mu zira ido mu ga ya wannan wasa zai kaya ga dai shagon mada na ga dai wato shagon alabo nan shi ma made in da ne dai ga yana na jinjina hannu to wannan wasa shagon alabo ma dai ba ƙarfi a jikinsa amma akwai wayo eh Ah. yaro genna to ga dai lambar na gayi nan za a taka ga shi nan da shi da shagon alamo tayil tayil an bige shagon mada wanda dama na gaya ma shagon mada ba ba karfi a tare da shi roge ya fi shi karfi kake cewa roge shagon mada zai iya yin wani abu to a wannan dambe ga nan za a yi da roget da shi da shagon da alabo ya kana ganin za a maimaita abin da ake wa shagon mada ko kuma ya kake gani jahil a amusu bawo kano damban shagon mada da amusu roke zuwan damban ne kawai wannan shagon mada bai shirya ba ne ya shirya ba shi yasa aka buge shi yanzu ku kaga damban da za a yi na yagon alabo ko tintintale tintale tale lokacin da suna damban su ka san yagon alabo shaho shabara ne akwai wayo akwai wayan dambe saboda haka yanzu damban sai an tayi za a iya buga maduro yanzu gada ganin za a iya yin doro to to ta riga da mana za ta ka yanzu ga jago alabo nan ga labari nan zai busa ba wannan dambe da ma riga an saba yi ga dai lambar nan zamani da jira bayan wannan kula kai gadan bana gadan bana masu kallon mu shagon alabo da hamisu roket hamisu roket dai ya bige shagon mada yanzu yanzu ga nan kuma ba mu sani ba ko zai hada da shagon alabo ba mu sani ba wayo da wayo hamisu roket akwai wayo ta to gashi nan dai kariya ya dai wai to mu zo ka manta sai dai ka ce shagon alabo akwai wayo musu roket akwai karfi eh. yauwa haka dan ban yake kawai ah. saboda haka kaga dan ban dai kaga dai yanayin dan ban shagon alabo in dai baka nufi ba dan gonya ban alabo yanzu zai maka zuwa daya kana ganin cewa a yanzu ma roket zai iya yin wani abu kenan a'a ni dai ina faɗa maka ƙarfi ne da wayo a gurin eh. idan dai karfin yi aiki to a lokacin zai yi amfani to eh. ka gani ta ko ka ga dan ko ah. to wallahi ƙarfi da wayo ne a dan to ga nan na ga shi ma a musu Zawage din da yana da nasa wayan ga dan ban nan ba masu kallon mu gashi nan dai ayya ya su da shagwa lebo gashi nan ba ayya gashi nan ba shagwa lebo gashi nan gashi nan ba shagwa lebo to gari roge nan ana ta fesa ruwa ko ɗinsa sanin kurna kenan gashi nan to to ga dai lamar nan an canja guri ba shago alwo ya sa shi a gabas fa tayir ba mu san wannan hikimar ba kuma to ni wannan dan bai babu kada ne kuma kai ya riga ya daure a wannan dan ba ni ba abin da zan ci a wannan dan ba abin da zaka ce abin da zan ci Allah ba mai rabo sa'a to shago alwo ba ba karfi a jikin sa shi ma ga dan ban nan masu kallon mu roke da shagoma da ga dai nan ban nan ga shi nan ba ya kafa ya kafa jagowa labo ba wala roge ya nutsu ba ga yi nan dai ga dan ban nan roge an nutse yake ba ga yi nan ba ga yi nan roge ba ayya ayya gashi nan dai shago alabu awo yake kaiwa gashi nan dai ayya ayya ayya <laughs> gari nan banna gari nan banna gari nan banna ayya <laughs> <laughs> gari nan dai Ahmad Wage ya gaji ya rike shi ga nan ba ya jake shi ya rike Shagu Alawo Shagu Alawo ya gane kwacewa ga nan ne ga nan wannan ya ilan ya nan ne ga nan ne ayya ga nan dai ya rike shi lamari ya ce baki kisa ba lamari ya ce gare nan manna gare nan an koma tayil shagon alabo da roget an ce wancan baki kisa bane ba to gare roget ne yana ci da baki ba to to ga dai lambar nan ba masu kallon mu ayya roga fa ina su wanda si wala roga yamma mu kuke wai ya billahi wai ya billahi ga ga wala mota ku rike shi ba ku taimaka ku rike shi roga fa ya zama musiba wai Allah roga yayi bala'i la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ga irin ta ba wallahi roga ya mu karfin su ba dama na faɗa maka wannan nan ba kuma na ga ya canza lauya ni ba abin da nace saboda haka ba sa abin da nace ba wannan dambe wallahi ta dai da an hakura da wancan kifin da ba samu wannan ba ai da an samu wancan da kaga ya fi sauki yanzu kaga ya rike shi ake yi shagwa da baba bakin sa ya fashe wallahi wallahi har yanzu bai dawo ba kada ku sake shi ku rike shi a hankali wallahi an suka sake zai iya waduwa mu zubawu Kano bai gama dawowa ba ba gagarkocin da nan ya kawo agaji eh kai ka je ka rike shi ya eh, iska to masu kallon mu ga daidan bana an taka tsakanin dogon isiya daga bangaren gurmada bagon manta shine mai bulin wando dogon isiya shine mai wando wato lemon kala ga daidan bana masu kallon mu musu bawo yake kamu kone na bagon manta ba fara shan kulli a ciki amma ga yana na ga ya juya can ta to bagon manta ba na ga ya cije baki ba yanzu za a yi ta kenan ta ayya ba manta ga nan da shi da dogon isiya ta ga dai nan banna ga dai nan banna masu kallon mu dogon isiya dukan ne sai yake ayya ayya dan isiya bagon manja ga nan ba dai dan banna ayya ashe nan ne ayya ba dai dan banna shi nan dai komai zai iya faruwa ba ya kafa shi ga shi nan dai ga dai dan banna ga dai dan banna masu kallon mu musu ba kano yake kamu muku wannan dambe yanzu ba za a faɗi babu manta ya yi waifa ga yi nan ya rike shi ya yi waifa ya ce a tsaya gadirin ban na an koma masu kallon mu kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci gadirin ban na ayya ayya bagon manta a shi nan dai gadirin ban na ga dai lambar nan ga dai masu kallon mu ga dai lambar nan ga bagon manca dogon isiya ayya ya sumar da shi ba amma bai faɗi ba gashi nan ya biyo shi wai tarin me kake gani a wannan damban ne to wannan damban dai da gaskiya ina ganin bagon manca ya riga ya gaji a damban saboda dogon isiya kuma ya shigo da karban gwiwarsa domin coach ɗinsa akwai karatun da imar ya gane damban bagon manca gaskiya amma amma ta muna ganin bagon mata ba in ya sha wuya sai wai face a tsaya je sha ruwa da uku to ai wannan ko a bai da mara yofa bayanan sai an gama lokaci ya cika ai lokaci ake duba minti uku suke yi eh. sai minti uku nan ya cika za a kyale su ya ruwa saboda haka ya gaji ya so a bai lokacin amma babu wannan lokacin saboda haka amma yanzu ya ke buga domin iya son ya dan hunta ya samu lokaci ga dan eh. ban nan dai to yanzu dai wannan dan dai ya riga ya daula ya kowa yana to gashi nan wallahi wallahi ya ƙara su mata bakon manta wallahi ya ƙara kafa shi eh, amma bai ba wai yana da karfi ne mai gida eh. Bakon manta dai gashi nan ba wato lokacin sai ya koro shi hakin mu ya rike shi ya rike shi wallahi ya rike shi gai nan ga dai ban nan ba ta da alama ba wannan damban fa da wuya ba dalo zai zama to wannan dan dai lokaci yayi amma muzubawu shi ce ma dan liti ya ce kar a raba dan ban domin mai raban ganin ba iya gani wallahi ba hagon manta ya gaji wallahi ba hagon manta ya gaji wallahi ya ƙara ba hagon manta wallahi ba hagon manta ya gaji wallahi kana ganin tayar ba salon dan ba bane kuwa wallahi ba salon dan ba bane gajiya ce wallahi ba training ko dogon isiya ga ina ba eh dogon isiyan ma amma inda a ce zai nutsu wallahi zuwa daidai ba gwan manta domin ba gwan manta ba irin dambar sa bane wannan ya canza dambe ba irin wannan dambar yake ba yanzu yana da yugo damban da karfin gwiwa ba wallahi ba gwan manta kana ganin cewa ba yana ganin kamar ya raina shi bane wallahi ba rainawa bace wallahi in da rainawa ce ai da ka gani ko ka gani ko ka gani ko wallahi ya rungume shi wallahi ba dan ya rungume shi ba wallahi to wai ga wata ko da gaske ba agon manta wa yake sha dan bane wallahi wa yake sha to kaga baya tashi bane baya tashi wallahi wallahi baya tashi ka gani ko ka gani ko wallahi baya tashi to ba agon manta dai ga nan ne ga dai nan ba gashi nan komai zai iya faruwa ba wannan dambe saboda ba agon manta gashi nan dai ba agon manta dai daga nan da ka ake ta ayya ayya ayya babu manca ya gama gajiya ba amma ya rike hannun amma kuma ka san musbahu eh. eh, tana kai mai rai ba eh. domin wallahi talla kana ganin ya mutu kuma zai iya kai jagon jagon isiya din wato kana ganin cewa zai iya yabo wani ya samu jagon isiya dare wallahi gawa tana kai mai rai domin zai iya ci da duci dan ban shi ma amma ya gaji to masu kallon ma an ce a ji a sha ruwa mu wa bari mu je mu sha ruwa mu dawo yau nan bana tsakanin shagon jirgi da shagon alasa to shagon jirgi yaron nan dan gurma da wanda muka ce muku yaron nan dan jihar Kano ne wanda ya ce shi ba inda yake sha'awa sai gurma da shine mai bulin wando shi kuma shagon alasan to shagon alasan da shagon jirgi kai kai kai kai shagon alasan din nan ba mai zafi ne gashi nan ga dai ban nan shagon jirgi ba hagu da shi da shagon alasa gashi nan wallahi dai ban daukan muku ba shagon alasan ya bige shagon jirgi gashi nan shagon jirgi yana kuka saboda jin ciwon kisan da aka yi masa ku yi haƙuri, wallahi na dan juya ne kuma aka yi kisan wallahi wallahi ga dan bana kamar yadda kuke kallo an taka tsakanin yaran nan mai zafi bagon yaya daga bangaren hada sannan kuma ga kuma wato shagon bagon ali da rarra shine mai jin daga bangaren wato jamus ga dan bana ga dan bana masu kallon mu ga dan bana ga dan bana su bawo kano youtube yake kawo muku wannan dambe ga dan bana bagon yaya dai shi ne mai dada shi kuma bakon shago bakon alin rara shi ne mai jan wando daga bangaren jamus ga dai zama nan maskalin mu ayya yanzu za a yi ta ba yanzu za a yi ta ba da mai zafi da mai nauyin hannu to ayya kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai ayya ga shi nan ba to bakon yaya ga shi nan ba ayya ayya bakon yaya ba ga shi nan bakon yaya wallahi ga nan nan ban suma da shi yake ba ayya ni na san dai ba za a kwashe lafiya ba ga dai ban nan masu kallon mu ko bai zai iya faruwa yanzu a su mafan ba wasa aka ce ba nan yaron zafin hannu da shi ga nan ba <laughs> ya kyale shi da kansa ina mai rubuta wannan mai rubuta ta rubuta za mu je mu duba bidiyo mu gani mun kawo protest saboda da turai da hankali

bagon yaya daga bangaren gurmada shagon bagon alin tarara da jan wando daga bangaren jamus gadon banna gadon banna musbahu kano yadda yake ga gamu ko nan be ya samu fa sai da Allah kiyaye wallahi yana da nuka shi kuma akwai gausi to la la la la la la la wannan duka da bagon yaya ya dauka fa yayi kokari gashi nan gashi nan gashi nan to hannunsa ya tashi kai dan ka mai da duka mai shekiya da duka to ya biya shi a ah, to <laughs> to ah, to ga dambun nan mun dan shekara arba'in dan shekara goma dan shekara arba'in gaji nan dan shekara arba'in dan shekara arba'in dan shekara goma ga dai dambun nan shekara arba'in wannan shekara goma ga dai dambun nan ayya sabon jini ko ruwan jini gaji shi nan dai sabon jinin ba ya rike dogon jinin to gaji shi nan dai ayya Musa, Musa, Musa, Musa, Musa. ga mana nan gayan yaran ba gayan ba gayan ba ayya gayan ba dan shekara 40 dan shekara goma, ga dai lamban nan ga shekara arba'in, dan shekara goma, ayya ya rike shi gayan ya rike shi gashi nan dai <laughs> Allah kiyaye dan shekara arba'in da dan shekara goma gashi nan dai dan shekara arba'in da dan shekara goma ga dai mana dan ban dan shekara arba'in da dan shekara goma gashi nan dai ayya dan shekara arba'in din fa su ma tsaye gashi nan hanya yake nema ya ce a tsaya ina ba za a tsaya gashi nan ayya to gashi nan ba gashi nan ba ayya dan shekara arba'in nan ya saba gashi nan ba dan shekara arba'in a ina ina nau dan shekara arba'in gashi nan dai ga dai lambar nan dan shekara arba'in dan shekara arba'in ya amma ya ka rike mutane ga yanan dai ya ce a saranda dan shekara da yayin saranda ga nan <laughs> Allah ya kiyaye ga shi nan dai a ina illallah ga nan dai dan shekara 40 dan shekara 40 ya suma ba ya suma ba ga nan ya rike shi daga rike ruga da kasa da illallah ya riga kuma daure shi ga yi nan ayya ga yi nan bayan rike wuya ga shi nan ɗan shekara ga yi nan dai ya suma ya suma ya ƙara rike yaran ya ƙi sakinsa gainan yaron ma ya gaji <laughs> ya rike shi